السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يو بيا جوة شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديدة دري حدود تلاتين ترى كما يو شا تقص جوة hudu miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi namu da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wa sha'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na 68 wato sagiduna ka'ab bin malik radiyallahu anhu mala yace takhallufuhu an ghazwati tabuka kin zuwa yakin tabuka da ka'abu yayi radiyallahu anhu takhalluf ya zauna a gida bai tafi ba wannan yaƙi na tabuka yaƙi ne mai girma mai mahimmanci a musulunci duk da cewa da aka je ba a gwabza ba to amma yanayin yaƙin kamar yadda malam zai mana bayani a cikin littafi yanayi ne na yaƙi mai ban mamaki shi ya zama tafiya ce ta ba musulmai wahala ba wai yakin ba domin yakin da aka je sai ba a yi ba amma tafiyar ita ce ta ba da wahala har Allah subhanahu wata'ala ya kira wannan tafiyar da sa'atul usra sa'atul usra wato lokacin wahala shine sai ma yace fi sanati tasi'ati min al-hijrati a shekara ta tara bayan hijira kaga daga nan zamu gane cewa ko mutuna cewa yakin tabuka an yi shi ne a shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam fakkarar rumu rumawa wanda daular su a lokacin daula ce wacce take mai girma suna da masarauta wacce take mai faɗi wacce ta mamaya ta mamaye biladu sham kusan duka sannan ta mamaye turkiyya sannan kuma ga ta ta shiga Europe wato kasar turai so daga al'imbiraturiyatun rumiya eh, wato empire masarauta ta mamaya ta mulkin mallaka ta rumawa masarauta ce mai girma a wancan lokacin a lokacin su biyu ake faɗinsu ko dai a ce faris ko a ce a rum su ne ya ba da labari ya ce gulibatin rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله روماوا وفكر الروم أن يعيدوا الكرة روماوا سكا ساكين تنانية ذاتي ساكا جويوا فيضرب الإسلام su zama sun yi ma musulunci kwaf ɗaya وترامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنباء هذا الإعداد الماكر وترامت أنباء هذا الإعداد الماكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كنا سيلا بارك نوانا الإعداد الماكر وانا شرنا ماكرتشي دهوما وسقي sai labarukan sai ka yaɗu fil madinati a cikin madina ilan nabi sallallahu alaihi sallama suka kai ma annabi sallallahu alaihi sallama labarai na cewa ga abin da farumawa suke shiryawa suna shirya wani gagarumin yaƙi domin su sake dawowa su ma musulunci ki faɗe kwala to aka ji wannan labarin falam yaron النبي sallallahu alaihi عليه وسلم بدا من استفاء من استنفار daga nan annabi sama ya ga babu makawa ministin farin musulmin face kawai ya fitar da musulmai su ma a ce su fito istinfar a ce su fito domin a yi wannan yakin domin abokanan gaba sun shirya tsaf labarai sun yaɗi cewa ga abinda da suka shirya to me ya rage ai baya cikin hikima abokin gaban ka ya ce ya shirya kai kuma sai ka ce baka shirya ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi musulmai su fito su shiri domin aje a fuskanci waɗannan rumawa masu wannan bakin nufin wanda wannan bakin nufin nasu shine su zama sun yi ma musulunci kwab daya mulaqati hadha al'aduwi al-mubayyati domin su je su haɗu da su fuskanci wannan al'udwani wannan ta'addancin almubayyat wanda aka shirya wattahayyu li mulaqati rumi kuma babu abin da ya rage musulmai face sai dai su shirya li mulaqati rumi domin su je su haɗu da rumawa a ayyamu a fi ayyami qaiz wa qahd sai ya zama kuma wannan abin ya zo fi ayyami qaiz a kwanaki ne na tsananin zafi alƙais alharara tsananin zafi alƙahatsu aljadar fari ga fari sannan kuma ga zafi sannan su dama waɗannan wajajen in za a musu zafin to zafin gaske ake musu wasairu ilaihim ya taɓallabu juhdan wa nafaqatan kabiratan sannan kuma tafiya zuwa garin tabuka domin a je a haɗu da abokanan gaba ya ta tatsallabu zuhudan haƙiƙa yana neman ƙoƙari wa nafaƙatan kabiratan da kuma dukiya wacce za a ba da ita mai yawan gaske ba dukiya mai sauƙi ba ce dama can tsaro tuntuni da Allah ta'ala ya halici duniyan nan to samar da tsaro ba abu bane mai sauƙi a cin al'umma fuskantar abokanan gaba to ba ƙaramin aiki ba ne musamman ma kuma abokin gaban shiryayye ne ba wai abokin gaba ba ne na ƙasa a abokin gaba ne babba mai ƙarfi kamar ruma waɗanda suke da daula suna jin su sun isa a duniya wakitalun rumi sannan malam ya ce ka ga yaƙar rumawa laisa sadaman ma'a ƙabilacin mahdudati ba wai yaƙi ba ne ko kuma karo ne a ƙabilatin mahdudatin da wata ƙabila wacce take keɓantacciya ko iyakantacciya fuskantar rumawa ga musulmai to ba wani yaƙi ba ne da za a ce ai mai sauƙi da kawai za su je su haɗu da wata ƙabila ce ƙwara ɗaya wacce take keɓantacciya an santa mahdudati al'adadi wal'uddati wacce ke da iyakar adadi wal'uddati da kuma shiri A'a, babban aiki ne bal huwa kifahun marirun a'a ai kariya ce yaƙi ne marirun mai ɗaci ma'a daulatin tabassata sultanuha ala jumlati qarati ai yaƙi ne ma'a daulatin da wata daula tabassata sultanuha wanda mulkinta ya watsu ala jumlati ƙaratin a nahiyoyi mabambanta kun ga dai tana da bangare a asiya sannan kuma tana da bangare a abin nan a oruba wato turai domin biladu sham suna asiya sannan kuma ita turkiya a lokacin wadda ita ce dama nan ne babban birnin su wato a daulatin bizantiyya to ta kasance tana cin tudubi ne har yau ma ai wani yanki na turkiya bangaren europe ne wani bangare kuma nata bangaren asiya to duk daular rumawa ce so da kaga ba karamin yaƙi ba ne ala anna ashabal aqidati la yanqusuna amama si'abi duk da cewa ma'abuta aqida ta gaskiya la yanqusuna amama si'abi ba su wal alƙawarin da suka ɗaukan ma Allah amama si'abi wai dan wahalhalu walhalu ba su sa in kana da aƙida kai watsi da kai watsi da aƙidar ka duk wanda ka ga ya ba aƙidar da yake kai wanda ya imani da ita saboda wahala to dama can ƙarya yake ba aƙida gaskiya yake da ita ba amma aƙida ba a barin ta don wahala walizurufi su'abati saboda yanayi mai wahala allati iqtalafat i'dad hadha hadal jaysh wadda suka haɗu da shiri ga wannan yakin sunniya jayshal usrati shi yasa aka kira shi yakin wahala yanayi dai ga zafi ga fari ana ciki sannan kuma ga talauci da sahabbai da yawa suke da shi a wannan lokacin sannan ga nisa wa kharaja al تعبئة لم يخرجوا من قبل في مثلها وخرج المسلمون مسلمي ثقة a في irin أو إرن شيل تعبئة شيل لم يخرجوا من قبل في مثلها بس تبا فتاة ياكي دا شيل إن wannan ba su taɓa ba Tunda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama musulmai ba su taba shirin yaƙi su shirya yaƙi a shiri na sosai gagarumi kamar ta tabuka ba ƙwantalaku sau ba shimali sai suka ta suka tafi ɓangaren arewa wata jallat fi hadal i'idadi ɗawayen nufusi ɗawayen nufusi ababen da zukata suka ƙuƙula wata jallat sai suka bayyana fi hadal i'idadi a wannan shirin kowa Allah ta'ala ya walƙiya sai aka bayyana kowa sai ya bayyana aka gane mutane suka kasi gida-gida dama sun ce fi si'ab yu'rafu al-ashab sai wahala ta kai wahala ake gane waye aboki waye za a iya tafiya da shi waye ba za a iya tafiya da shi ba amma kai ana cikin daɗi fi sihab fi si'ab yu'rafu ashab ko fi si'ab yu'rafu as sai wahala ta kai wahala sannan ake gane waye aboki waye za a iya da shi to dawayin nufus kenan abubuwan da zukata da rayuka suka kukulla sai suka bayyana fa hunaka aghniya wa akhadu sarawatihim an samu wasu mawadata waɗanda suka fito da dukiyoyinsu litajhizil jaishi wa imdadihi domin shirya wannan rundunar yakin wa imdadihi da kuma karfafarsa kaman suwa kaman sayyidina Usman ibn Affan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma darra usman ma fa'ala ba'da al duk abin da sayyidina usman zai sake yi na laifi ga Allah to ba zai cutar da shi a wajen Allah ba sakamakon wannan gudunmuwar da ya bada ta tafiya yakin tabuka wa minhumul fuqara'u sannan daga cikin su akwai talakawa allazina shaqahumul judu bi anfusihim fi sabilillah wanda suka ba da kyaututtukan rayukansu fi sabilillahi domin a tafi akan hanyar Allah sun humul wasa'ilu amma kuma hanyoyin da za a tafi ababen hawan da za a hau sai suka zama suka gajiyar da su mai maidana balle har waɗannan abubuwan da suka rasa su kai su fagen fama fasahat a ad-dam'a li hirmani sai idanunsu suka kwararar da hawaye saboda rasa abin hawa wala alal ladina idza ma li tahmilakum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw aynuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu sai su tafi wa aynuhum tafidu min ad-dam'i idanunsu suna fitar da hawaye suna kwararar da hawaye saboda ba su da abin da za su bada ko ba su da abin da za su hau su tafi shine a ajazatumul wasa'il ba su da hanyar da za su bi ba su da abin hawa kun ga su ne kashi na biyu su ba su da abin hawa to su ma Allah ta'ala ya ce ma alal muhsinin min sabi suna da burin kyautatawa to su ma babu laifi a kansu na uku wa hunaka ahlur ribati sai kuma yan shakka alladhina yaltamisuna lil firari wanda suka rika neman mafitan nan uzurura wa taqa'udu bihim karahiyatuhum lil islami an isda'i ayyi aunin lahu sannan kinsu da suke yi ma musulunci sai ya zaunar da su an isda'i ayyi aunin lahu su zama ba za su iya kawo ma ba za su iya ba da wata gudunmuwa ga musulunci ba kaga sune ne munafikai ahlul raibi ba ahlul raibati wa min ashkhafil ta allati tamahhala haula'ika alqa'idun almunafiqun daga cikin mafi kaskancin uzurora da waɗannan mazaunan waɗanda suka zaɓi su zauna munafukai suka riƙa badawa ma ƙala aljiddu abinda wani da ake ce masa aljiddu ibn qaisin ya zo ya ce lin nabi sallallahu alaihi ya ce ma annabi sallallahu وقد أعرض عليه الجهاد الهالي من سمي ياتي مسا أزو أتفياكي النبي يا بجو مسا دياكي سيزو يا رسول الله يتي يا ما يا ما أيكن الله أو أو تعزن لي ولا تبكيني يا ما أيكن الله كمين إذني إن زونا أجدا قد ساني إن شكتكين فتنة فوالله لقد عرف قومي للي متانينا سنسني annahu ma min rajulin bi ashadda ajaban lin nisa'i minni wallahi a cikin mutane na mutane na sun sanni ba mutumin da ke ruduwa da mata kamar ni wa inni akhsha in ra'aytu nisa'a bani al-asfari ay ar-rumi alla asbira wallahi ya ma'aikin Allah ina jin tsoron kada in je in ga matan yalo yalo sune sune sune bani al-asfar ko yalo Allah asbir in kasa juriya fa arada anhu rasulullahi sallallahu da ya faɗi wannan maganar banzar sai maza sama ya kau da kai ya kyale shi ku ji foyoyi uzuri ne wannan shi baya hakuri da mata so da kai yana jin tsoron kada ya je da ya ga matan yan jajayen matayen nan na rumawa shi kenan sai ya rikici so da ka shi uzurin shi kenan so da ka ba zai je jihadi ba wa fihi nazalatil ayatu malaman tasiri suka ce a kansa wannan aya ta sauka wa minhum man yaqulu uzalli wa la daga cikin su akwai mai cewa izalli ya manzan Allah ka bani izinin in zauna a gida kai in je yakin nan na tabuka wa la taftinni dan Allah ka jefa ni cikin fitina ala fil fitnati saqatu Allah ce wallahi a cikin fitina suka afka wa inna jahannama la muhitatun bil kafiri domin jahannama lallai za ta gewaye kafirai wato shi wannan aljiddu ne kaisin din yana cikin kafirai domin yana cikin munafikai so daga Allah ya so kadda aya aka bayani a kansa wannan su ne jinsi na nawa su ne jinsi na uku jinsi na farko mawadata da suka ba da dukiyarsu suka ce a tafi yaƙi jinsi na biyu talakawa su ba su da abin da za su bada amma sun ba da rayukansu sai dai kuma ba abin da za a dora su akai a tafi da su tafiya ce kuma mai nisa ba za a tafiya ba za a iya tafiya kafa ba in ba abin hawa ba inda za ka tafi jinsi na uku su kuma su ne munafikai waɗannan waɗanda su ne suka riƙa ba da wasu uzurura uzurura waɗanda suke na izgili da maganganu waɗanda suke marasa kyau wa hunaka min ahli sidqi sannan daga cikin kuma masu gaskiya akwai man takhallafa an hadhihi ghazwati akwai wanda su ma suka yi zaman su basu je yakin ba su ba munafikai bane amma kuma wata damuwa ta same su kawai idan Allah ne yake sanya jaraba su bi ghairi udhri ba su da wani uzuri wa kanu thalathatan su uku ne wadawa ka'ab ibn maliki na ɗayansu shine Ka'abu ɗan Malik radiyallahu anhu wanda ake bamu kissar sa yanzu wa hilal ibn umayyata shi kuma hilal ibn umayya wanda dattijo ne shi shekarun shi ma sun kai dan malamai suna cewa a lokacin ya fi shekara saba'in wa marara ibn rabi' shi kuma marara ibn rabi' su ma waɗannan su ukun su ne Allah ta'ala ya ce wa ala salasati alladhina khulifu to su ne a salasati alladhina khulifu su ne uku waɗanda aka aje lamarinsu bayan an dawo Allah ta'ala ya bayyana hukuncin kowa ya bayyana hukuncin al'aghniya wal fuqara'u wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama aka faɗi hukuncin munafikai sannan kuma su ma sai aka faɗi hukuncin su su uku amma su hukuncin su daga baya ya zo to su ne waɗannan to ka'abu radiyallahu anhu ya faɗa cikin waɗannan jinsin na hudu su ukun nan shine ma jagoransu to za mu ji me ya faru bayan an tafi yaƙi ka'abu dai bai je ba za mu ji cewa ka'abu bai je ba Allah shi taimake mu